talauci yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka aka samu insecurity a Najeriya to a Saudi Arabia akwai masu irin wannan tunanin a fito a fasa bam a nan a fito a kashe nan a fito a yi nan akwai amma ba su samu karbuwa ba saboda me saboda gwamnatin ƙasar tana kyautata mutane daidai da gwargwadon su. an fahimta jama'a idan haka waye gari baka da aikin da za ka yi ka rasa me ke damun ka a rayuwa sai ka tafi akwai ma'aikata da za a rubuta sunanka ka rinka zuwa duk wata kana karban kuɗi da abinci shi kenan to sai kaga asali kana fama da bakin talauci ne na ba za ka hau mota iri kaza da iri kaza da iri kaza ba amma fa duk yadda ka kai akwai irin motar da za ka iya hawa da haka za ka ga irin wannan camry din nan 2004 2008 dinnan nan to za ga su ne motocin talakawa da ustazai ina fata an gane shine irin wannan kamar da yanzu ake siyawa miliyan ɗaya da rabi to shine za ga talaka to shine yake hawa irinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan <laughs> na fata an gane to saboda haka asali sai ka ga haushin da ake ji ma gwamnati babu to in wasu abubuwa suka taso sai ka ga mutanen ƙasar sai su ce ba ruwansu eh, yan boko suna can yan ƙasar saudi arabia suna ingila da america suna ta turo sakonni ta email da intanet suna ziga mutanen ƙasar ku tashi a yi hargitsi ku tashi ku tashi amma mutanen ƙasar sun ce a me aka yi musu da za su yi hargitsi ko kun fahimta jama'a kaga wannan hayanai da ke faruwa a ƙasashen syria da sauransu daga ina ta fara daga tunisia tsanani ne wa mutanen yawa a tunisia ta taho libya ta taho misra gata nan yanzu za ta ci basharul asad a ƙasar syria amma a ƙasar saudi arabia ko wallahi tallahi jama'a zan gaya muku shekara goma sha shida da ta wuce a masallacin annabi za ga sun zo sun tara mu suna son su buga kanmu cewa a tashi a yi zanga-zanga kullu a yi zanga-zanga ai ku ba musulmi ne kullu ai kaza kaza kaza sai kowa ya watse ha ce a mu aka yi mana me kake tunani a Najeriya shi yasa kun ga wannan irin saurar wannan revolution din da ke faruwa a ƙasar Larabawa in yi shigo Afirka ko to Allah ya kiyaye Allah sa kun fahimci abin da nake nufi a ƙasashen larabawa waɗanda suke cikin kunci suna goyon bayan abu me kake tunani in ya shigo ƙasa afirka abin ba zai yi kyau ba saboda haka tun wuri muke cewa shugabannin su ji tsoron allah su kyautata wa talakawa talakan najeriya asali bai san bore ba talakan najeriya asali abin da yake so a yi mishi adalci Sa'annan al'ummar musulmi da aka ƙi jininsu saboda musulunci don me a daina ƙin jinin musulmi saboda musulunci waɗannan su ne asalin fitintunin ƙasar saboda kai musulmi ne an ƙi jininka yanzu maganganun da pasto ariyo wane ne wane ne ya ayo ariyo ya yi me kake tunani idan da malami ne ko limamin musulunci ya yi to an ƙi jinin musulmi to shi kenan yanzu sai wasu tashi su ce za su kare wa musulmi haƙƙinsu sai musulmi su ce maraba da ku to a daina jinin musulmi don musulunci ba laifi ba ne kafin duk wata dimokuraɗiyya kafin duk wata siyasa kafin duk wani kafirci kafin duk wani abu da ake a ƙasar nan musulunci aka samu musulunci shine addinin farko a cikin ƙasar nan kuma musuluncin nan jama'a ba a arewacin najeriya kaɗai ba musulunci ana yin shi har kudancin najeriya jama'a tun zamanin dan hudu ana yin musulunci har zuwa kasashen yarabawa ashe kenan addinin musulunci tintin ya rayu a kasar a cikin zaman lafiya don menene yanzu a ce musulmi su ne yan taba zaune tsaye tusa na wa talakawa sa'annan ma'aikata ma'aikacin gwamnati wanda laifi ya yi, aikin gwamnati laifi ne yana aikin gwamnati ana kawo dan albashi dan kadan ana tsira mishi a hannu sannan sai kuma a ce an hada wasu watanni yanzu ba a bashi ba ko kuma a ce an kawo ɗaya bisa kaza an bashi ko an kawo rabi an bashi wannan wannan wannan adalci ne tsakani da Allah ba adalci bane ku kyautata musu ku mutunta musu idan kowa ya tawaye ya ce ba zai gwamnatin aiki ba kenan gwamnatin za ta ruguje to daidai lokacin da wane ya tafi kasuwanci wane ya taho zai yi aiki tsakani da Allah jama'a har yanzu ana gwagwarmaya da gwamnatoci da dama akan minimum wage nawa ne minimum wage din nan wai dubu goma sha takwas dubu goma sha takwas ake gwagwarmaya wasu gwamnatoci su yadda babu ma'aikacin da za a gaza daga dubu sha takwas kaddara an ba shi dubu sha takwas din me za ta yi mishi ana fa gwagwarmaya ne kenan yanzu akwai waɗanda gwamnatin ƙasar tana biyan su naira dubu biyar nan kai ka dubi yadda wasu jami'an wasu ma'aikatu su kuma suke irin nasu nau'in zalunci sai a ɗauke ka aiki ka gama nce kana karantarwa sai a ce to shi kenan amma za a rinka baka naira dubu goma sha ɗaya ne dubu sha ɗaya nan da aka faɗi idan watan ya sai a rinka baka dubu shida sai a ce saboda an ba iyo e kaza an ba sakatarewa ne an yi kaza an yi kaza an yi kaza me ya hana idan ruwan damuna ya yaye kwano ba za ku je ku kwashe ba to da sai a ce malaman makarantar sun kwashe kwanan makaranta sun sayar kwano ya kwashe katako ya sayar sau da haka ku kyautata wa jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka